Hanyar Adalci Darasi na saba'in da bakwai Zuciyar Allah Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, Allah yana son kowa shiga ne, kuma ya mi kansa ga hanyar adalci, wadda shi ya kafa. Allah yana son mutane su zauna cikin salama ta ƙwarai tare da shi har abada. ina da farin ciki yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Duk inda mun yi bincike a littattafan annabawa, mun gano Allah ne mai tsarki mai adalci, baya hankuri da zunubi, bayan wannan mun gani shi kuma mai rahama, mai jin ƙai ne, wannan sani ya zama abin al'ajabi gare mu, lalle kamar mi muna bukatar rahamarsa. domin dukanmu mun ɓata ma Allah rai matuƙa, laifofinmu da zunubanmu sun zama abin ƙyama a gaban Allah, in ba tare da ya ji mu ba, za su jayo mana madawamin hukunci. Yau, nufinmu ne, mu karanta misalai biyu waɗanda Ubangiji Yesu ya faɗa ma taro, ta wurin misalan nan biyu masu sa tunani. za mu koyi wani abu game da yawan jinƙai wanda ya cika zuciyar Allah, da yadda masu zunubi suna da hanyar karɓan wannan jinƙai. A misali na farko, za mu ga mutum biyu, ɗaya bai sami jinƙan Allah ba, ɗayan kuma ya samu, ɗaya mamba ne na ƙungiyar farsawa, mai ƙwazo ne game da yin addu'a da yin azumi da ba da sadaka, mutane suna ganinsa shi mai addini ne sosai, wancan mutum mai karɓar haraji ne, mutane sun ɗauke shi babban mai zunubi ne, domin galibi masu karɓan haraji na wancan zamani ba su da gaskiya. Ku saurari misalin Bafarisi da mai karɓan haraji, muna karatu cikin bishara ta hannun Luka, Sura goma sha takwas Littafi ya ce, Yesu ya kuma faɗa wannan misali ga mutanen da sun ɗauki kansu masu adalci ne har suna rena sauran mutane. Ya ce, An taɓa yin mutane biyu waɗanda suka shiga haikali don su yi addu'a, ɗaya a cikinsu Bufarisiye ne, ɗayan kuma mai karɓan haraji. sai Bafarisiyan ya tashi ya tsaya yana yi wa kansa addu'a yana cewa, Allah, na gode maka, saboda ni ba kamar sauran mutane ba ne, masu sata, masu cuta, masu zina, ni ba kamar mai karɓan harajin nan ba ne. Ina azumi so biyu a mako, ina kuma ba da kashi ɗaya bisa goma a kowane abin da na samu amma mai karɓan harajin nan ya tsaya da nisa bai ko ɗaga idonsa sama ba, saboda baƙin cikinsa ya yi ta bugun ƙirjinsa yana cewa, Allah, ka ji tausayina, ni mai zunubi ne. Yesu ya ce, Ina gaya muku, mai karɓan harajin nan ya koma gidansa da samun zaman marar laifi a gaban Allah, ba kamar Bafaristan ba, gama duk wanda ya ɗaga kansa za a mai da shi ba kome ba, amma duk wanda ya mai da kansa ba komai ba, za a ba shi girma. Menene abin da Yesu yake koyarwa a gajar misalin nan? Yesu ya koya yadda Allah ke nuna jinƙai ga waɗanda suka furta rashin adalcinsu a gabansa, yana kuma yanka shari'a bisa waɗanda suka ɗauki kansu masu adalci ne, ita ce ma'anar nasin da ya ce, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu tawali'u alheri. Bitrus ta fari Sura biyar aya biyar Abin da mutumin ya darajanta, Allah ya rena, ko lalle Allah yana karɓan mutanen da suke girma kansu suna zato cewa, Ni mai adalci ne, ni mai addu'a ne, ni ina ba da sadaka. ni ina zuwa masallaci, ni ina zuwa Eglis, ni ina wannan, ina wancan. Ko gaskiya Allah yana jin daɗin dukan waɗannan ni, ni, ni ɗin nan? A'a, ko kaɗan, zuciyar Allah ba ta taɓa jin daɗin ayyukan da suka taso daga girman kai ba. Allah yana ƙyamar zuciyar girman kai, ko kun tuna da Kayinu, ɗan farin Adamu, ya nemi ya kusanci Allah ta ƙoƙarin kansa, ko Allah ya karɓi sadakar Kayinu ne? A'a, bai karɓe ta ba. Abokai, Allah baya sakewa, har wa yau, zuciyar Allah ba ta jin daɗin ƙoƙarin kai na ɗan Adam, ƙoƙarin kanmu bai zama cikakke a gabansa ba. Abin da Allah ke bukata a gare mu sai mu gano da halinmu na zunubi, mu zama kamar mai karɓan haraji, wanda ya buga ƙirjinsa ya ce, Allah ka ji tausayina, ni mai zunubi ne. Allah yana murna da ganin karyar zuciya, amma yana ƙin masu kwatanta kansu da ’yan uwansu yadda Bafarisi ya yi, mutumin ya ce ma kansa, Allah na gode maka saboda ni ba kamar sauran mutane ba ne, masu sata, masu cuta, masu zina, ni ba kamar mai karɓan harajin nan ba ne, Allah bai yahi shi ba. Abinda ba farise ya kasa ganewa, a ranar shari'a Allah ba zai gwada mu da sauran ’yan adam masu zunubi ba, a'a, maimakon wannan Allah zai gwada mu da shari'arsa mai tsarki cikakkiya, wadda ta ce, Duk wanda ya kiyaye dokoki duka, amma ya karya ɗaya, to, ya karya dukansu kenan. Yakubu Sura biyu aya goma Allah da ya ce, Kada ka yi zina, ya kuma ce, Kada ka yi ƙarya, ko ba ka taɓa yin zina ba, amma ka faɗi ƙarya, kenan ka taka dokar Allah. Ba ka da ikon shiga Firdausi a gaban zatin Allah ba. domin Nassi ya ce, Abu mara tsarki ba zai taɓa shiga cikin firdausi ba, ko wani mai yin ƙyama ko mai ƙarya. Ruya Sura ashirin da ɗaya aya ta ashirin da bakwai Shi sa ’yan Adam suna bukatar Allah ya rahamshe su, abokina na ƙwarai, ko ka karɓi jinƙai daga Allah yadda cikin misalin nan mai karɓan haraji ya karɓa? ko kuwa kana kama da Bafarisiyan, har yanzu kana ɗan adalci ta ƙoƙarin kanka? Yanzu bari mu karanta misali na biyu, wanda ya bayyana yadda zuciyar Allah ta cika da ƙauna da jin tausayi, kamar yadda mahaifi yana ƙaunar yaransa. A bishara ta hannun Luka Sura goma sha biyar, aka rubuta, Wata rana masu karɓan haraji da masu zunubi suka zo don su ji koyarwar Yesu, sai farisawa da malaman dokoki suka fara gunaguni suna cewa, Haba, wannan mutum ya mai da kansa abokin masu zunubi, har ma yana cin abinci da su, sai Yesu ya ba su wannan misali. An taɓa yin wani mutum wanda yake da yara maza biyu, ƙaramin a cikinsu ya ce wa babansu, Baba, Ni a bani yanzu abin da aka shirya za a bani bayan ka mutu, sai baban ya raba musu dukiyarsa, bayan ’yan kwanaki sai yaron ya tattara kayansa duk ya tashi ya bar gida, ya je wani gari mai nisa, a can ne ya je ya yi banza da kuɗin cikin iskanci, bayan ya cinye duk abin da yake da shi sai muguwar yunwa ta shiga wannan garin. shi kuwa ya shiga cikin rashi, sai ya je ya nemi aiki a wurin wani mutumin ƙasar, sai mutumin ya tura shi wajen da aladunsa suke, ya je ya kiwo, ya nemi da sanda aladun suke ci don ya ci, amma ba wanda ya ba shi. A ƙarshe sai ya dawo cikin hankalinsa, sai ya ce, Kai, ga ma ma'aikatan babana duk suna banza da abinci, a ce gani zan mutu da yunwa, zan tashi in koma wurin babana in ce, Baba, na yi wa Allah laifi, na kuma yi maka, ban ma isa a ƙara kirana yaronka ba, ka sa ni in zama kamar ɗaya daga cikin ma'aikatanka. Sai ya tashi ya kama hanya zai koma wurin babansa, tun yana daga nesa sai babansa ya gane shi, tausayi ya kama baban ya tashi da gudu, ya je ya kama yaronsa, ya yi ta rungumarsa. Yaron ya ce, Baba, na yi wa Allah laifi, na kuma yi maka, ban isa ƙara kira na yaronka ba, amma baban ya kira bayinsa ya ce, Maza, ku kawo riga mafi kyau, ku sa masa, ku sa masa zobe da takalma, a kuma kawo saniya mai ƙiban nan a yanka, mu ci, mu yi murna. Domin yaron nan nawa da ya mutu, amma yanzu ya dawo, da ya ɓace, amma yanzu an same shi, sai suka yi murna sosai. To, a wannan lokacin dai babban yaronsa da ya je gona yana dawowa, da ya yi kusa da gida sai ya ji ana buga ganga ana rawa, sai ya kira wani bawan gidan ya tambaye shi abin da yake faruwa, bawan ya ce, Ai, ƙananka ne ya dawo shi ne babanka ya sa aka yanka saniya mai ƙiban nan saboda ɗan uwanka ya dawo gida lafiya ƙalau. Amma wan ya ji haushi sosai, ya ƙiya shiga gida, babansu ya fito ya ba shi haƙuri, ya roƙe shi ya shiga ciki, amma ya amsa babansa ya ce, Duba, duk waɗannan shekaru ina maka aiki kamar bawa, ban taɓa ƙin yin abin da ka ce in yi ba, duk da haka baka taɓa bani ko ɗan akuya in kira abokaina mu ci da su ba, amma da yaron nan naka ya dawo, wanda ya je ya cinye dukiyarka a kan karuwai, ka yanka masa saniyan nan mai ƙiba. Sai baban ya ce masa, Yarona, kullum kana nan tare da ni, duk abin da nake da shi ai naka ne, ya kamata mu murna da farin ciki domin ɗan uwanka nan da ya mutu, yanzu kuwa ya dawo, da ya ɓace, amma yanzu an same shi. Me Allah yake koya mana ta wurin misalin nan mai ban sha'awa? Cikin labarin akwai mutum uku, mahaifi da babban ɗa da ƙanansa. Mahaifi cikin misalin nan ya kwatanta mana Allah, ƙaramin ɗa ya kwatanta mana masu zunubi waɗanda suka tuba daga zunubansu sun juya wurin Allah neman jinƙai. Babban ɗa ya kwatanta mana mutane masu addini waɗanda suka ruɗi kansu suna tsammani su masu adalci ne a gaban Allah. Da farko bari mu yi tunani kaɗan game da ƙaramin ɗa, wanda ya bi halinsa na mutuntaka da zaman iskanci a ƙasa mai nisa, me ya same shi, a ƙarshe mun ga ya gane cewa ya yi Allah da mutum laifi, ya yi baƙin ciki saboda zunubansa, ya tuba, ya ce zan tashi, in koma wurin babana in ce, Baba, na yi wa Allah laifi, na kuma yi maka, ban ma isa a ƙara kira na yaronka ba, ka sa ni in zama kamar ɗaya daga cikin ma'aikatanka, kenan mun ga ƙaramin ɗa ya juya bayansa ga gargen aladu, ya kama hanya zuwa gidan ubansa, amma babansa fa, me ya yi? ko ya yi fushi da yaronsa wanda ya ɓata dukiyarsa, ko kawai ya karɓe shi tamkar bawa? A'a, Yesu ya ce, Tun ɗan yana daga nesa, sai babansa ya gane shi, tausayi ya kama baban, ya tashi da gudu, ya je ya kama yaronsa, ya ta rungumarsa. Baban ya kira bayansa ya ce, Maza, ku kawo riga mafi kyau, ku sa masa, ku sa masa zobe da takalma, a kuma kawo saniya mai ƙiban nan a yanka mu ci mu yi murna, domin yaron nan nawa da ya mutu, amma yanzu ya dawo, da ya ɓace, amma yanzu an same shi. Me wannan ya koya mana, mun koya Allah yana daidai da wancan mahaifi mai yawan jin tausayi, Allah yana ƙaunar masu zunubi, yana son nuna musu jinƙai, amma yana jiran kowane mai zunubi ya tuba daga zunubansa ya bi hanyar adalcin da shi Allah ya kafa. Game da babban ɗa, mun ga abin ban mamaki babban yaron baya da zuciyar jin tausayi irin ta mahaifinsa ba, maimakon wannan ya ji haushi ya ƙi shiga gidan, ya faɗa ma babansa cewa, Duba, duk waɗannan shekaru ina maka aiki kamar bawa, ban taɓa ƙin yin abin da ka ce in yi ba, duk da haka baka taɓa bani ko ɗan akuya in kira abokaina mu ci da su ba. ko kun ji abin da babban ɗa ya ce, ya ce, duba, duk waɗannan shekaru, ina maka aiki kamar bawa, ashe, abin da babban ɗan bai fahimta ba, mahaihinsa ya son yaron ya ɗauki matsayin bawa ba, yana son ɗa wanda zai ƙaunace shi da zuciya ɗaya ya ji daɗin aikata nufin mahaifinsa. Har wa yau, ’yan adam da yawa suna kamar babban yaron nan, suna ganin kansu bayan Allah ne kurum, amma Allah baya son mu yi zaman bayi kawai ba, yana son mu zama ’ya'ya maza da mata a gare shi. Shi ya sa littafi mai tsarki ya shaida game da su da suka karɓi Yesu a kan Ubangiji da mai cetonsu cewa, Gama ruhun da aka baku ba na bauta ba ne. da za ku sake zama cikin tsoro, a'a, ruhun nan na zama ’ya'yan Allah ne, kuma ta wurin ruhun ne muke kira ga Allah, mu ce da shi Abba, Baba, bisa ga Romawa Sura takwas aya sha biyar. Aboki na ƙwarai, ko kana ganin kanka wani bawan Allah ko kuwa wani ɗan Allah, a ina kana tsaye a cikin misalin da muka karanta ɗazu? ko kana misalin ƙaramin ɗa wanda ya gane da zunubinsa, ya karɓi jinƙai wurin mahaifinsa, ko kuwa kana misalin babban ɗa wanda ya yi ma mahaifinsa aiki kamar bawa? Allah baya nufin ka zama kamar bawa mai jin tsoron mai gidansa ba, abin da Allah ke so shi ne ka zama kamar ɗa mai ƙamnar ubansa, yana murna ya yi nufinsa, Allah yana ƙaunarka, yana son ya nuna maka jinƙai, amma yana jira ka tuba ka juyo wurinsa, haka annabi Isha ya rubuta cewa, Duk da haka dai, Ubangiji yana jira, ya yi maku alheri, a shirye yake muku jinƙai, domin a kullum yana aikata abin da ke daidai, ta wurin dogara ga Ubangiji ake samun farin ciki. littafin annabi Ishaya Sura talatin aya goma sha takwas. Allah mai rahama mai jin ƙai yana jira ka zo wurinsa, kamar yadda mahaifi cikin misalin ya jira ƙaramin ɗansa ya dawo gida. Allah yana son ka ƙasƙantar da kanka ka tuba da karyar zuciya, idan ka zo gaban Allah da halin nan, kana nemansa da zuciya ɗaya sai ka tabbata za ka sadu da Allah wanda ke da zuciyar mahaifi, cike da tausayi da rahama, amma mai girman kai wanda ya rena yalwar tausayin Allah ga yanzu ba shi da bege nan gaba, sai jiran hukuncin Allah inda ba zai iske jin tausayi ba. Na gode don sauraro, darasi mai zuwa in Allah ya yarda za mu ci gaba cikin bishara. za mu ji labarin wani mutum da kwanansa huɗu da mutuwa, sai Yesu ya tashe shi da rai. Allah ya ba ku fahimi kan abin da muka bincika a yau, ku tuna fa, Allah yana gaba da masu girman kai, amma yana yi wa masu tawali'u alheri. Bitrus ta fari Sura biyar aya biyar Allah ya taimake mu, amin.